Sashin Hausa na mara Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon wato VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 ko kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duka a jamhuriyar Nijar din. Masu sha'awar jinmu ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkan ku da dare yanzu masu sahabo Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri. kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da irin suka tabbatar wannan sabon rikicin ya faro ne a wajen wani kamun kifi a kan hanyar tafare kafin daga bisani kuma rikicin ya fantsama zuwa yankin gindin dorawa inda ma aka samu asarar rayuka tare kuma da tare babban hanyar ukari zuwa jalingo za mu kawo muku wannan rahoto ba labaran duniya ita kuma hukumar efcc ta gurfanar da wasu daraktocin hukumar karbar haraji ta tarayya kan nema da kuma karbar cin hanci da rashawa yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna. To jama'a assalamu alaikum. Jami'ai a Africa sun ce adadin mutanen da suka mutu a harin da mayakan jihadi suka kai jiya Lahadi a wajen wani shakatawa da ke gabar tekun kasar ya kai 21. A yau Litinin Ministar kokin cikin gidan kasar Hamed Bakayoko ya ce waɗanda suka mutu sun hada da fararen hula 15 sojoji uku da kuma 'yan bindigan uku sannan mutane 33 sun jikkata. ratannin bayan sun ce 'yan bindiga su shida ne amma kakakin ma'aikata cikin gidan wato francois dominic de la fosse ya ga sashen faransanci na murnar amurka cewa hukumomi ba su wato ba su da bayanai kan wasu karin maharan da aka ce sun ɓuya kakakin ya kara da cewa yanzu haka an tsawar matakan tsaro a otel-otel da wuraren cin abinci rashin alka'ida da ke yankin islamic maghreb ya ɗauki alhakin wannan hari wanda ya kai kaici otel-otel da wato a birnin grand bassam wannan kuma shine karo na uku cikin watanni hudu da mayakan suke kai harare hare a otel-otel da ke yankin yammacin afirka bayan mummunan harin da aka kai a manyan biranen mali da burkina faso lokacin yan takarar neman shugabancin amurka sun karkata hankulansu kan zaben fidda gwani da za a yi jihohi biyar masu dimbin wakila a gobe talata wannan na faruwa ne a daidai lokacin da 'yan takara karkashin jam'iyyar republican ke ɗora alhakin tarzomar da aka samu a kwanan nan akan donald trump da ke kan gaba a karbuwa a jam'iyyar republican zabukan fidda gunin waɗanda za a jihohin florida da ohio da illinois da missouri da kuma north carolina na da matukar muhimmanci ga abokanan hamayyar trump waɗanda suke faɗi tashin ganin sun kassara karɓuwar da yake samu. sai dai Trump ya musanta zargin da ake cewa kalamansa ne suka tanzura mutane inda ya gaya magoya bayansa a Bloomington cikin jihar Illinois a jiya Lahadi cewa shi zaman lafiya yake so ba tashin hankali ba. an dai ta wato an dai ta samun turereniya tsakanin magoya bayan Trump da masu adawa da shi a zabukan fidda gwani da aka yi a ranar Talata lamarin da ya kai ga jaman tsaro suka cafke wasu daga cikin masu zanga-zangar. Hukumar da ke kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce sama da yara miliyan 8,400 ne yakin Siriya ya shafi rayuwarsu. a dai ƙasar siriya rikici ba wani bakon abu ba ne domin ya shiga gida-gida makarantu da asibitoci da wuraren shan magani da wuraren shakatawa da kuma wurin ibada a cewar daraktan hukumar ta unicef da ke yankin gabas tsakiya a arewacin da wato da arewacin afirka peter salama a cewar wani rahoto da hukumar ta fitar kananan yaran siriya miliyan uku da ɗari bakwai ko kuma yaro ɗaya a cikin duk yaran siriya uku an haife shi ne cikin shekaru biyar da suka wato a kwashe ana rikici a ƙasar inda 306 cikin waɗannan adadi aka haife su a sansanonin 'yan gudun hijira hukumar ta unicef ta kara da cewa yara ƙanana sun kasance su ne da rabin adadin 'yan gudun hijiran syria inda fiye da 15,000 daga cikinsu suka tsallaka kan iyakar ƙasar ba tare da iyayensu ba hukumar ta kara da cewa a shekarar 2015 fiye da rabin yara da aka ɗauka a matsayin mayaka ba su kai shekaru 15 ba idan a kwatanta da kashi 20 da aka samu a shekarar 2014. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A yau litinin jami'an tsaro a Turkiyya sun ce wata mata daga bangaren Kurdawa na daga cikin mutane bin da ake zargi da kai munanan harin kunar bakin wake da ya halaka mutane 37 a birnin Ankara kana ya jikkata wasu da biyar hukumomin kasar dai ya basu ambaci sunan matar ba amma sun ce an haife ta ne a shekarar 1992 ta kuma zauna a gabashin birnin kas da ke turkiya sannan daga baya ta shiga kungiyar pkk da aka haramta a shekara ta 2013 wannan hari da aka kai ranar lahadi a dandalin kizile ya kasance wani wajen hada-hadar kasuwanci da na sufuri kuma shine na biyu mafi muni a jerin hare-hare da aka kai a watan da ya gabata wadda hukumomin kasar ke dora alhaki akan mayakan kurdawa sai dai mayakan na kurdawa sun kwashe shekaru kusan 30 suna fada da dakarun kasar a wani yunkuri na neman yancin kansu a kudu maso gabashin kasar akalla mutane mai tan da goma suka rasa rayukansu a hare-haren kunar bakin wake da ake zargin kungiyar ta mayakan kurdawa ko kuma mayakan isis da kaiwa a kasar ta turkiya a ƙarshe 'yan sanda a brazil sun ce kusan mutane miliyan uku ne suka bazama akan titunan kasar domin yin zanga-zangar neman shugabar kasar dilma rousseff ta yi murabus masu zanga-zangar sun nemi 'yan majalisun dokoki da su ci gaba da bin matakan tsige shugabar wacce ta tsunduma a cikin zargin badakalar karkata akalar kudaden kasar da ke fama da matsalar taɓarɓarewar arziki da ba taɓa gani ba cikin shekaru 25 wani mai fashin bakin siyasa sagewa furaka da ke aiki da gidauniyar gitalio vargas a rio de janeiro ya ce masu zanga-zanga suna da karfin fada aji kuma sun kasance babban kalubale gwamnatin mai ci shugaba rusef da mukarrabanta suna kokarin kankame mulkin kasar yayin da jami'an bincike suke kokarin bankaɗo ta badakalar kudade a kamfanin man kasar na petrobras masu shigar da kara sun ce masu neman kwantiragi sun biya kamfanin na petrobras sama da dala biliyan biyu a matsayin cin hanci da rashawa domin a basu kwantiragin da ake kara yawan kudaden da a kashe wajen aiwatar da kwantiragin. labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka a nan washington dc Hukumomi a jihar Taraba da ke arewa maco gabashin Najeriya sun tabbatar da aukuwar tarzoma a kudancin jihar a wani a wunin yau, lamari da ya sa aka kafa dokar hana fita ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto. kamar yadda rahotanni da kuma shaidun gani da ido suka tabbatar wannan sabon rikicin ya faro ne a wajen wani kamun kifi a kan hanyar ta fare kafin daga bisani kuma rikicin ya fantsama zuwa yankin gindin dorawa inda ma aka samu asarar rayuka tare kuma da tare babban hanyar ukari zuwa jalingo fada ne ake yi yanzu haka da ko kuma an ce sun zo daga ibi daga baruwa daga hukumar na ɗoruwa in har yanzu ba mu gan sun iya raba faɗan ba. An samu asarar rai? Eh asarukan rai yanzu ka ana yi ba an kashe mutane. Yanzu kamar magana da kai da yammacin nan wani hali ake ciki? Ana cikin halin wuya ne da yammacin nan daga wajen kamun kifiri tun ya shiga shiga gari. Yanzu yanzu ma da tuni hukumomi a yankin suka kafa dokar hana fita yayin da kuma aka tura 'yan sannan kwantar da tozoma da kuma sojoji domin maido da doka da oda. DSP Joseph Kwaji kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban wanda bai bayyana adadin waɗanda aka kashe ba ya yi gargaɗin cewa ne za a hukunta duk wani wanda aka kama na da hannu a wannan sabon rikicin eh, rana goma sha hudu wata uku yau kenan akwai yan jukun wanda suka je kama kifi a wani kogin da ake ce da ita tafare a wukari yayin da suke kama kifin sai sai yan bindiga wanda ba san suwa bane suka zo suka buɗa musu wuta suka kashe mutum yan jukun guda a wannan wurin kuma har ma mun samu labari akan ko direba a TSTC Taraba State Transport Corporation wanda har yanzu wasu yan bindiga eh, ana 他在读吗？ yana zama da dara wannan yanki wani mataki kuka ɗauka yanki yanzu yanzu akwai jami'an tsaron mu a wannan garin suna suna shawaki su tabbatar cewa ba wanda ya doka doka da hannu doka da foda a hannu to sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar taraba aktidare disan isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abokar bawa ya ko danganta wannan tashin tashinan nema da abin da kira kwararar baki a jihar gwamnati dai suna fama kuma yawancin abubuwan nan gaskiya ba ne gaskiyar magana amma dai kiran da muke yi wa mutanen da suke yan ƙasa dole su san cewa fa ba za su rabu ba dole su san cewa fa za su yi zaman lafiya nan za su yi zaman tare iyakacin rayuwarsu don haka idan suna ganin bakin da suke shigowa su kawo fitina ya kamata su ma su yi hattara. To da yake wannan an sha kafa kwamitoci a baya gwamnati ta sha kafa amma shiru kake ji koyaushe a kuma gefe ɗaya kullu rikici kullu rikici wai ba ta matsala. mataki ana daukawa sai dai kawai kaga duk wani abu idan lokacin abun ya zo ba za ka hana ba amma dai ina gani gwamnati tana da yakacin kokarinta in Allah ya gare komai zai tsaya. koma da menene dai manazarta fana maganin akwai buƙatar al'ummomin kudancin jihar Taraban da su kai zuciyarsu nesa domin sake maido da kimar yankin da ke cikin daular kwararrafa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. hukumar efcc ta gurfanar da wasu daraktoci biyu wato gaban kotu kan zargin sun nemi zambatar shugaban jami'ar bez wadda suka ce ya ba su wani abu domin su kyautata yanayin haraji sa waɗannan daraktoci ma'aikata ne na hukumar karɓar haraji ta tarayya bayan da suka riga suka karɓi miliyoyin naira a zaman haraji daga shugaban nasir el Elhika ya zanta da kakakin hukumar Baba Muhammad Azare wadda ya tabbatar da haka ka batun kama waɗannan jami'ai. gaskiya ne suna hannunmu mun gurfanar da su gaban kuliya tintini bisa laifin karbancin hanci da rashawa yayin da suke gudanar da ayyukansu shi wannan sanata da ke shugabantar wannan jami'a ta pace university senator datti sun zo sun same shi suka kawo masa takardar cewar ya kamata ya biya harajinsa kimanin sama da miliyan 20 nan take bai yi musu ba ya ɗauki wannan kuɗi sama da naira miliyan 20 ya biya domin a bashi satifiket na biyan haraji da ya yi to a nan ne fa sai aka shiga kiki kaka gashi dai an ce ya biya wannan kuɗi kuma ya ɗauki kuɗin nan ya biya to kaga ya kamata a bashi satifiket ɗinsa sai aka nemi sai ya ƙara ba da cuwa-cuwa kuma ta kimanin naira miliyan biyar to aka buga aka buga sai ya ce to kenan zai bada saboda haka sai ya zo ya sanar da hukuma tamu aka tattara wannan kudade aka kai musu da ya je aka ba su suka karba bayan ya fito jami'anmu suka shiga suka kama su tare da wannan kudade a hannunsu saboda haka muka gurfanar da su a gaban kuliya su waɗannan mutane biyu su wane ne da wane ne akwai wani da ake ce masa abu abumere joseph osagi deputy director ne ko kuma mataimakin director ne a wannan hukuma ta firs wato hukumar tara kudaden shiga ta wannan kasa tamu nigeria da kuma wata wadda take aiki karkashinsa ana ce mata jamila ojora wannan ya nuna uh, jami'an wannan hukumar uh, nazarinku sun daɗe suna aikata irin wannan zambar kenan idan mutum ya zanna ya ce dole wai sai an ba shi irin wannan canji to ya sani cewar za ta iya lalace masa kamar haka saboda haka ya kamata yanzu lokaci ne na gyara mutane su faɗa a kansu su gyara rayuwarsu su gudanar da abin da ya dace bisa shari'a na doka domin su tsira da mutuncinsu ina ga mutane waɗanda ba irin datti ba ba ahmad ba watakila da irin wannan lamari ya faru da su shin ya za su yanzu idan baka bada ba da mai karba da mai bayarwa du masu laifi ne saboda haka jama'a su daina bayarwa su rika gaya wa hukumominmu irin waɗannan nema da ake yi su ba da cin hanci domin a gudanar da wasu abubuwa in ba haka ba ƙasar ba za ta ci gaba ba sha'anin Kwaggara ya sani, lamarin mu na duniya, babbata ya sani, ka gani haka mamman ya sani, bubula, ne. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kusan karfe biyar saura minti goma sha bakwai sai a gyara zama ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a kasar jamhuriyar niger dai ana ci gaba da fafata wasannin gasar Lig ta kasar hukumar kwallon kafa ta duniya ta dakatar da wasu manyan jami'an kwallon kafa a kasar afirka ta kudu har tsawon shekaru biyar idan muka leƙa turai kuma an yi wajen da kungiyar arsenal da kuma chelsea a gasar cin kofin kalubalenka na fa to amma fa lamarin bai yi wa kocin arsenal din daɗi ba exactly uh, it's strange because it's come to an end on the day where we uh, felt that uh, our performance deserved the win Masu sauraronmu Assalamu alaikum barka da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na labaran wasanni sunana murtala faruk sanyin na bari mu soma da kasar masar inda a shirye-shiryen fafatawar da kasar za ta yi da najeriya a wasan nasara dole domin samun gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka kasar ta gayyaci wasu shahararrun 'yan wasan ta biyu da ke taka leda a turai mai horar da 'yan wasan kasar ta masar hector cooper ya gayyaci Muhammad sala na kungiyar AS Roma da Muhammad Elneny na Arsenal tare da wasu 'yan wasa uku a turai din domin karfafa kungiyar a wasan da ya zame mata wajibi akalla ta yi kunnen doki domin cancantar shiga gasar ta afirka kasashen biyu dai za su fafata wasan farko ne a garin kaduna da ke arewacin najeriya a ranar 25 ga wannan watan kafin kuma a ranar 29 ga watan su buga wasa ta biyu a can kasar ta masar kasar masar din ce ke jagorancin rukunin nasu na ji da maki shida yayin da najeriya ke bin ta da maki hudu. kasar togo ta bayyana fargaba a kan matsalar tsaro a wasan da za ta buga da kasar tunisia ta neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka a can tunisia din hukumar kwallon kafar kasar ta togo ta aikewa da babbar hukumar kwallon ta afirka wato caf da wasikar neman a sauya bagiran buga wasan biyo bayan hare-haren ta'addanci da aka kai kwanan nan a kasar ta tunisia to sai dai hukumar caf a martanin da ta mayar ta yi fatali da bukatar ta kasar togo inda ta ce za a fafata wasan ne a birnin monastir a ranar 25 ga wannan watan kamar yadda aka tsara tun da farko lamarin ya tilastawa kasar ta togo sallamawa tare da rungumar kaddara to amma kuma ta ce za ta ci gaba da sanya ido akan lamuran da kan je su dawo a kasar jamhuriyar niger ana ci gaba da kai ruwa rana a fafatawa da ake yi a wasannin gasar league na kasar wakilin mu haruna maman bako na dauke da karin bayani yanzu haka ana ci gaba da dabsa a rukuni na ɗaya ko kuma league na ƙwallon ƙafa a jamhuriyar nijar inda ake mako na shidda kuma an dabsa sosai tsakanin is guard national da S police inda IS guard ɗin ta yi ma police ci biyu da nema S fan da gendarmerie aka tashi banza da banza sai kuma nijelek football club dukkan nijelek football club ta yamai ta narke tagoro provincial ta doso da ci uku da ɗaya. Esoni Sonidep da Espoir Football Club ta da Magaram an tashi bin kare bin damo ɗaya ta ɗaya. Irana ta Arlit ta kwashe kashinta a hannu a can Arlit ɗin gaban Sahel Sporting Club ta babban birnin Yamai da ta je har Arlit ɗin ta nuna ma 'yan Irana ɗin mun zo gidan ku mun fi kurawa ta narka musu uku da nema. A rukuni na ɗaya na wasan ƙwallon ƙafa makonni na shida na jamhuriyar Nijar Irana Football Club ta arlit ita ce ke kan gaba da maki goma sha biyu sai sahel sporting club ta babban birnin yamai da is guard national suna da maki goma sha ɗaya sai is fan ta babban birnin yamai da maki tara yayin da is police ta yamai da is ninjelek suke da maki takwas takwas espoir ta birnin zandar da akukana football club ta arlit da is gendarmerie ta yamai suna da maki bakwai bakwai sai is sonidep ta babban birnin yamai da olympic football club ta yamai is sonidep tana da maki hudu olympic tana da uku dan kasawa ta maradi tana da maki ɗaya sai ta gur provincial ta doso da maki ɗaya haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger. hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta dakatar da wasu manyan jami'an kwallo uku a kasar afirka ta kudu sakamakon wani bincike a kan zargin aikata ba daidai ba a wasannin sada zumunci domin tunkarar gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2010 da aka fafata a kasar ta afirka ta kudu an dakatar da leslie sedibe tsohon shugaban zartaswa na hukumar kwallon kafar kasar ta afirka ta kudu daga dukkan lamuran da suka shafi kwallon kafa har na tsawon shekaru biyar bayan da kuma aka ci tarar shi ta fam hudu haka kuma an dakatar da shugabannin alkalan wasa biyu steve goddard da kuma adil karelse na tsawon shekaru biyu kowannensu dakatarwar na da alaka da zaman shari'ar da ake yi wa lindil kika wanda shi kuma a watan oktoban da ya gabata ne aka dakatar da shi daga lamuran kwallon kafa na tsawon shekaru shida kika dai ya musanta zarge-zargen da ake masa na yana da hannu a sha'anin shirya coge a wasanni to sai dai hukumar ta fifa ta ce ta sami jami'an da laifin karya dokokinta. a kasar faransa kungiyar kwallon kafar paris saint germain wato psg a takaice ta riga ta lashe gasar league ta kasar watanni biyu kafin a kammala gasar bayan da a karshen makon nan kungiyar ta ragargaza troyes da zunzurutun ci tara da nema 'yan wasan psg din cavani da pasture da kuma rabiot ne suka soma zura kwallaye uku na farko a cikin mintuna goma sha tara kafin zlatan ibrahimovic ya zura wasu kwallayen uku shi kadai a cikin mintuna goma wannan daya shine karo na shida kenan da psg din take lashe gasar ta league ta kasar ta faransa ƙungiyar ta sami nasara ne a wasanni 24 daga cikin wasanni 30 da ta fafata a kakar wasanni ta bana inda ibrahima bech ya zura kwallaye 31 a cikin wasanni 25 a gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalenka na fa na ingila an yi wajen da masu rike da kofin wato arsenal watford ce dai ta fitar da arsenal din bayan da ta doke ta da ci biyu da ɗaya wasan kwata final na gasar wanda suka fafata a filin wasan arsenal na emirates a jiya lahadi wannan kashin da arsenal din ta sha a cikin gidanta shine karo na uku kenan a jere da take jin jiki a emirates din biyo bayan wasu kashin da ta sha a hannun swansea da barcelona wanda kuma shine koma baya a cikin gida mafi muni da ta fuskanta a cikin shekaru goma wannan lamari dai ya so saran mai horar da 'yan wasan arsenal din arsene wenger exactly uh, it's strange because it's come to an end on the day where we uh, uh ya ce hakika lamarin ba daɗi yadda ta karkare a daidai lokacin da muke ganin ya zame wajibi mu sami nasara to amma hakan bai samu ba uh, wajibi ne mu yaba ƙungiyar watford akan namijin kokarin da ta yi wanda uh, kuma sakamakon wasu kurakurai suka yi galaba a mu. a bangare ɗaya kuma tsohon dan wasan chelsea romelu lukaku shine ya zura kwallaye biyun da suka fitar da tsohon kulob din nasa wato chelsea daga gasar ta fa everton ta doke chelsea din da ci biyu da nema a karawarsu a matakin kwata final wacce a cikinta aka baiwa dan wasan gaba na chelsea din diego costa a jan katin kora sakamakon kama shi da laifin gartsatsawa dan wasan everton gareth bari hakora a wuyansa a wata takaddama a lokacin wasan duk da yake dai daga bisani bare ya fito karara ya bayyana cewa costa bai cije shi ba to amma hukumar kwallon kafar ingila ta kama costa da laifin yin ba daidai ba a lokacin wasan Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool ta Ingila ta ba da sanarwar cewa babban shugabanta Ian Are zai bar kulob ɗin a ƙarshen ragin sa a watan Mayun shekara ta 2017. Ira dan shekaru 52 ya soma aiki ne da kungiyar a matsayin daraktan kasuwanci a shekara ta 2007 da kuma ya kasance babban jami'in zartaswa a shekara ta 2011 sakamakon mallakar kungiyar da kamfanin Fenway ya yi a Anfield. A wata sanarwa da kungiyar ta fitar mai club din John Henry ya bayyana cewa Ian ya faɗa masa aniyarsa ta barin club din 'yan watanni masu zuwa. a fagen wasan tennis kuma tsohon zakaran wasan tennis na duniya rafael nadal ya kuduri aniyar gurfanar da wata tsohuwar ministar kasar faransa a gaban kuliya saboda ta'allaka shi da shan kwayoyi nadal dan kasar spain yana bayyana bacin ransa ne akan kalaman da roselyn bachelot tsohuwar ministar lafiya da wasanni ta faransa ta yi inda ta yi zargin cewa rashin shigarsa a gasanni a shekara ta 2012 ya faru ne sakamakon binciken shan kwayoyi da aka yi masa wanda kuma ya nuna alamun da akwai tasirin su a jikinsa nadal ya ce ya fagaji da ire-iren waɗannan zarge-zargen kuma zai yi karar duk wani wanda ya koma yi masa irin wannan zargin a nan gaba bachelot yar shekaru 69 da haihuwa ta yi zama ministar ƙasar faransa ne daga shekara ta 2007 zuwa 2010 a ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaba nicolas sarkozy To da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin labaran wasanni na wannan makon tare da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu. Kada a manta a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. A madadin wakilin mu Haruna Mamman Bako da ma sauran abokan aiki. Murtala Faruk Sanyina ne ke maku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. tunari da ɗumamar yanayi na lokaci-lokaci a kan doron tekun pacific wanda aka fi sani da nino yana kawo sauyin yanayi na wani lokaci a wasu sassa na duniya ita wannan el nino musamman ta shekarar 2015 da shekarar 2016 ta fi kowace karfi a tarihi kuma babu wurin da ke fama da mummunar matsalar sauyin yanayi da ke da nasaba da el nino kamar ƙasar habasha ruwan sama da aka samu a daminar da ta shige baya da yawa haka ma ruwan sama da aka saba samu a lokacin bazara shi ma bai zo ba. Hukumar Abinci da Ayyukan Noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce, wannan farin da ƙasar Habasha ta yi fama da shi, wanda shi ne mafi muni cikin shekaru hamsin ya janyo rashin amfanin gona da kuma mutuwar dabbobi a wurare da dama abinda da ya ninka bukatun jin kai na agaji har sau uku. Mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu 'yan ƙasar Habasha ne ke fama da matsananciyar yunwa yayin da manoma da makiyaya miliyan bakwai da dubu ɗari biyar ke buƙatar tallafin gaggawa domin samar da abinci da dabbobi a kaka mai zuwa. Tun daga shekarar 2014, Amurka ta samar da kuɗi sama da dala miliyan 500 na taimako a ƙasar Habasha da kuma iri da manoma ke buƙata da ya kai dala Amurka miliyan hudu domin shuka da za a fara a damina mai zuwa. Amma a wannan shekarar, amurka za ta ƙara ɗaukar mataki wanda ake ganin ya zama tilas domin warware matsalar da ke ci gaba da muni maimakon a tsaya har sai matsalar ta kai ga neman ɗaukin gaggawa amurka za ta aika da tawagarta mai kai ɗaukin gaggawa wadda ta ƙunshi gungun ƙwararru da za su yi nazari a kan lamarin da gano irin taimakon da shirin ke bukata tare da zaburar da ayyukan taimako a cewar shugabar hukumar tallafawa ƙasashe masu tasowa ta amurka usaid gail smith ta ce za mu isa da sauri a wannan karan domin mun fahimci cewa akwai yarjejeniya mai karfi a tsakanin masu ba da taimako da ƙungiyoyi masu zaman kansu da gwamnati da kuma jami'an majalisar ɗinkin duniya cewa idan muka isa da wuri-wuri za mu shawo kan irin mummunan yanayin da wannan farin zai iya haifarwa. Amurka na fatan cewar ɗaukar wannan mataki zai yi ma sauran al'ummomin duniya jagoranci a cewar shugabar hukumar USAID Smith. Ta ƙara da cewa idan muka tafi yanzu kuma idan sauran masu ba da taimako suka tafi tare da mu muna tunanin za mu iya samun nasara akan abubuwa guda biyu daƙila ci gaban mummunan yanayi da kuma hana taɓarɓarewar wasu daga cikin abubuwan ci gaban da ƙasar habasha ta samu a cikin 'yan shekaru da suka shige muna kira ga ɗaukacin duniya cewar ba wai ayyukan ɗaukin gaggawa kawai ake buƙata ba amma kai isassun kayan taimakon cikin lokaci da za su ba da kariya daga ƙara munin lamarin. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. jami'ai afirka sun ce adadin mutanen da suka mutu a harin da mayakan jihadi suka kai jiya lahadi a wajen wani shakatawa da ke gabar tekun kasar ya kai 21 a yau litinin ministan harkokin cikin gidan kasar hamid bakayoko ya ce waɗanda suka mutu sun hada da fararen hula goma sha biyar sojoji uku da kuma 'yan bindiga uku sannan mutane talatin da uku suka jikkata daukacin 'yan takarar neman shugabancin amurka sun karkata hankulansu kan zaben fidda gwani da za a yi a jihohi biyar masu ɗimbin wakilai a gobe talata wannan na faruwa ne daidai lokacin da 'yan takarar a ƙarƙashin jam'iyyar republican ke ɗora alakin tarzomar da aka samu a kwanan nan akan donald trump da ke kan gaba a karbuwa a jam'iyyar ta republican zabukan fidda gwanin wani za a yi a florida da ohio da illinois da missouri da kuma north carolina na da matukar muhimmanci ga abokanin hamayyar trump waɗanda suke ta faɗi tashin ganin sun kassar karɓar da yake samu hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta ce sama da yara miliyan hudu ne yakin siriya ya shafi rayuwarsu a dai ƙasar siriya rikici ba wani bakon abu bane domin ya shiga gida-gida da makarantu da asibitoci da wuraren shan magani da wuraren shakatawa da kuma wurin ibada a cewar daraktan hukumar ta unicef da ke yankin gabas tsakiya da arewacin afirka peter salama a yau litinin jami'an tsaro a turkiya sun ce wata mata daga bangaren kurdawa na daga cikin mutane biyun da ake zargi da kai mummunan harin kunna bakin wake wanda ya laka mutane 37 a ankara kana ya jikata wasu 125 hukumomin kasar dai ba su ambaci sunan matar ba amma sun ce an haife ta ne a shekarar 1992 To madalla a gaishe ka masu haro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan sai kuma can da asibahi da ikon Allah za ku sake jin wasu abokan aikin mu da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya kamar na madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu da kuma injiniya Malam Jim Haman da ya rika mata a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.